وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون kuma mun haramta ma Yahudawa su kaɗai abubuwan da muka labarta maka kamar yadda yake a suratul an'am kuma ba mu zalunce su ba da muka haramta musu waɗannan abubuwa sai dai su ne suka zalunci kawunansu yayin da suka aikata abubuwan da suke kawo uquba don haka sai muka saka musu akan zaluncinsu muka haramta musu abubuwan don ya zama uquba a gare su